sallar biyan bukata idan kana da wata bukata to kai wannan sallah kai wannan nafula da zan baku insha Allahu kai kuma ka sami biyan bukata bi iznillahi idan ya kasance zuwan ka ne wannan gidan Asrar TV NG muna maka barka da zuwa kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama tija ka danna karrawa ta sama kenan da zarar mun dora sabon sirri insha Allahu zai shigo maka wayanka ka tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri wanda ya kasance tsoho na gidan to muna mishi barka da wannan rana kada ka mance da ka tura yan uwa domin su amfana da wannan sirri ku danna mana liking idan kun ji daɗin bidiyon kenan idan kana so ka yi wannan sirri yadda za ka yi shi ne kamar haka da farko ɗan uwa za ka zo ka ware lokaci za ka zo ka yi nafula ne raka'a hudu nafula za ka yi hudu raka a ta farko idan ka yi alwalarka idan ka je ka yi alwala to raka'a ta farko yadda za ka yi za ka karanta fatiha kafa ɗaya sai kuma ka karanta wato ainihin kulhuwar lahu kafa goma sha ɗaya a ta biyu fatiha kafa ɗaya sai kuma kulhuwar lahu kafa ashirin da ɗaya sai ka sallame sai ka ƙara tashi ka ƙara yin ka ƙara yin wata kenan ta biyu ta, ta uku kenan za ka shiga sai ka karanta fatiha kafa ɗaya kul huwallahu kafa talatin da ɗaya sai raka'a ta ƙarshe ta huɗu kenan fatiha kafa ɗaya sai kul huwallahu kafa arba'in da ɗaya bayan ka gama ka sallame ka zauna zaman da kai sai ka karanta kul huwallahu kafa hamsin da ɗaya bayan ka gama sai ka yi salatin annabi kafa hamsin da ɗaya bayan ka gama wannan sai ka yi sujjada idan ka yi sujjada sai ka ce ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kafa ɗari idan ka gama a cikin sujjadar nan sai ka roƙi buƙatar ka wacce kake so kowace irin bukata ce ka roka a cikin wannan sujjadar da zaran ka taso ka gama kenan sai ka je ka ɗan yi sadaka da abin da ya sauka insha Allahu a cikin satin nan bi idan Allah ka wannan sirri insha Allahu zaka samu biyan bukata bukatar ka za ta biya insha Allahu zaka iya yin kaman kwana biyu ko kuma kwana uku ko kwana bakwai kana yi idan ma a ce kana yin kwana bakwai za a ce misali idan zaka kwana bakwai to tun kafin kwana bakwai ya shiga ya ya gama kenan ya kare zaka ga biyan bukata insha Allahu wannan shine ku tura yan al'umma domin su ma su amfana wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode sosai sai anjima